Quelle est la situation de l'éducation actuellement à cette période de Yaya yanayin karatun boko yake a daidai wannan lokaci na soma karatun boko na wannan shekara a cikin yankin jihar Difa. Eto eh tare da abokan aiki kwararru a fannin makarantun boko mun yi raskuna a yankunan da jama'a suke gudun hijira saboda matsalolin tashe-tashen hankula. Ina iya tabbatar muku da cewa an soma karatun gadan-gadan ba wata matsala. Mun gurin mu shine ganin kowane yaro ya shiga makaranta sai dai ganin matsalar rashin isassun kudade wajen gina makarantu da kuma yiwuwar waɗannan yara suna iya komawa garuruwansu idan abin ya daidaita a hali yanzu dai mun samar da ɗakunan ɗaukar karatu ne na wucin gadi waɗanda mafi yawan rumfuna ne da zama da wurin zaman malamai da kuma ruwan sha sannan muna jan ra'ayin iyayen yara domin su rubuta suna 'ya'yansu a waɗannan makarantu tare da abokanin hulɗa mun yi ƙoƙarin nazarin tsaida dukkan ɗakin ɗaukar karatu aƙalla ya ɗauki ɗalibi hamsin da biyu bai wuce haka. Shin anya ko akwai isassun ɗakunan ɗaukar karatu daga aji ɗaya har zuwa aji shida? To, ya danganta da yawan rubuta sunayen ɗalibai. Mu dai muna ƙoƙarin samar da ɗakuna a ko'ina. Wannan gurin da muka saka a gaba kuwa shine kowane yaro ya samu ilimin boko tun daga firamare. A shekarar da ta gabata mun girka ɗakunan ɗaukar karatu na wucin gadi akalla hamsin a cikin garuruwa da dama. A wannan shekara kuma muna iya mu na ganin cewa waɗannan ɗakunan ɗaukar karatu suna aiki, kuma za mu samar da waɗansu. Sannan ina son ƙara cewa ƙungiyar bayar da tallafin abinci ta PAM tana taimakawa wajen samar da shagunan cin abincin ɗalibai, wanda abu ne da ke taimakawa iyayen yara ɗaliban su sakata su wala su samu daɗin tafiyar da karatu idan suna C'est plus facile pour l'enfant euh, de rester à l'école, et c'est un, un souci moins pour la famille.